قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله يتي وآدم دهوا ku sauka daga aljanna ko biyun tare da Iblis, shi abokin gabar ku ne, kuma abokan gabarsa ne, idan wani bayani na shirya zuwa ga tafarki na ya zo maku to duk wanda a cikinku ya yi biyayya ga shirya ta ya yi aiki da ita bai kauce ba, to ba zai ɓata daga kan gaskiya ba, kuma ba zai sha wahalar azaba a lahira ba, Allah zai shigar da shi aljanna.